karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu ya so mu gabatar da labarai masu raro asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wani hatsarin mota da ya faru jiya tsakanin Doso da Dogon Dutse ya yi sanadiyar rasuwar sama da mutane goma. Kotu a Yamai ta sake ɗage shari'ar shugaban kawancen jam'iyyun adawa sai Litinin mai zuwa. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu na halartar taron kasashe bakwai mafi wato ƙarfin tattalin arziki na duniya da ke gudana a kasar Itali. A shirin musamman za mu ji yadda ake neman ganin jinjirin wata domin suma azumin watan Ramadan. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, sama da mutane goma suka rasa rayukansu a cikin wani hatsarin mota da ya auku kan hanyar zuwa dogon dutse wucewar garin Balbal mai nisan kilomitar kimanin arba'in da birnin Doso. Wata motar kamfanin sufuri na Sunaf ce ta bugi wasu motoci biyu kirar Hiyas ko kuma Dizinaf Plus. An isa da mutane da dama da suka ji rauni a asibitin Doso. Wakilinmu Dauda Hassan ya aiko muna da rahoto wanda Muntar Muhammadu ya fassara. A wajajen karfe uku na yamma ne wannan mummunan hatsari ya auku a cewar shaidun gani da ido. Motar sifirin fasinja ta sonefce da ke son huce wata mota Hais da ke ɗauke da mutane goma sha biyu ne da suka nufi dogon dutse inda a nan ne suka yi karon batta a yayin da wata mota ke zuwa sai suka yi tahomo gamu. Mutane tara ne dai dukansu maza suka haɗu da ajalinsu kuma waɗanda suka jikata an gaggauta kai su a asibitin Doso. Gwamnan jihar Doso Musa Usman ya halarci wajen da hatsarin ya auku. Wannan hatsarin mota shine mafi muni da ya halaka jama'a a farkon wannan shekara. Dangance da wannan hatsari da ya faru, Dauda Hassan ya zanta da wata mata da lamarin yau wakana tare da ita. Madam Maimuna Karimun ta yi bayanin abin da ta gani, ta ce har safiya ba ta rumtsa ido ba, domin tana sake ganin garawakin mutane kwance a kan kwalta. mota a kara bondai. Motar ta hau saman su ne ta taushe su, sai da aka kawo wata mota mai karfe ta daga motar aka samu aka fito da mutanen daga ciki. Maza tara ne aka yi ta jayo gawakinsu abin ba kyawun kallo. Duka wanda ya ga abin sai ya ransana. Ban taba ganin irin wannan hatsari ba, wallahi jiya da dare ban yi barci ba, abin ya razana ni kwarai da gaske. Kala anai nasar gungumo, ai tayan ai dundumo. Gwamnan jihar Difa Lawali Dandano ya ɗauki wani ƙuduri a ranar Laraba da ta gabata inda ya kawo gyaran huska ga dokar taɓacin da ake akwai a jihar. Sauyin ya shafi lokutan da dokar taɓacin ke aiki kama daga ranar Alhamis 25 ga watan mayan na 2017 da muke ciki. Mantarin Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani. A cewar ƙudurin daga ƙarfe takwas na dare zuwa ƙarfe biyar na safe an hana zirga-zirgar duka waɗansu ababen hawa in ban da motocin jama'an tsaro hukumomi da kuma motocin kawo agacin gaggawa kamar jama'an kiwon lafiya ruwa wutar lantarki da kuma masu yaƙi da wutar daji. Ƙuduri na biyu kuma ya hana duka wani shige da ficen jama'a ne da ke ƙasa daga ƙarfe goma na dare zuwa ƙarfe biyar na safe maimakon ƙarfe tara zuwa karfe biyar na safe kamar yadda aka sani a lokacin baya. Waɗannan sabbin matakan dai suna zuwa ne 'yan kwanaki kalilan kafin tsunduma watan azumi domin rage wa shama'a wahalar zirga-zirga tafiyar da harkokinsu na yau da kullum. Abin tunawa dai tun watan Fabrairu na shekara dubu da goma sha biyar ne aka saka dokar ta ɓaci a jihar ta tare da matakan hana zirga-zirgar ababen hawa da kuma hana kasuwancin kifi da maru rufe waɗansu kasuwanni kamar Shetimari, Gaskeru da kuma Ingingimi. Daga 24 zuwa 25 ga watan nan a gudanar da wani taro kan sha'anin tsaro a garin Tilibiri a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Tilibiri da na jihar Gawo a kasar Mali. A haɗuwar an tattauna batutuwa wato na samar da cimaka domin al'ummar Gawo da man fetur da kuma inganta tsaro a kan iyakokin jihohin guda biyu. Saidu Traore gwamnan jihar Gawo a Mali ya yi wa wato wakilin Abdullahi Mahmudu karin bayani. La sécurité ou l'insécurité Tsaro ko kuma taɓarɓarewar tsaro a yau shine abin da ya fi ɗaukar hankulan jama'a da zaran jama'a ba sa iya kwanciya su tashi a cikin kwanciyar hankali ina ganin babbar matsala ce. Sannan matakan da muka ɗauka tare da jama'an tsaro zai tabbatar mana daga yau za mu rinka yin sintiri na haɗin gwiwa sannan za mu rinka shirya tarurruka domin samar da bayanai a zahirance. Wannan haɗuwa ta haɗin gwiwa tsakanin gawa da talabiri zai zai kawo ƙarshen 'yan fashi da makami da ke zama kusar kafa. Jama'a za su samu lafiya. A jiya ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya isa a ƙasar Itali, shugaban na halartar taron ƙasashe bakwai mafi karfin tattalin arziki a duniya ko kuma G7. Taron na kwanaki biyu zai soma ne yau Juma'a. Hamadu mun ya haɗa muna rahoto a kai, muntar Muhammadu ya fasara. Hulɗar ƙasa da ƙasa sha'anin tsaro, tattalin arzikin duniya, canji yanayi da kuma ci gaba a nahiyar Afirka waɗannan su ne mahawarorin da za a tattauna a wajen zaman taro G7 irin na arba'in da uku da yake gudana a tawar Mina na ƙasar Italiya. A cewar mujallar Jean Afrique Babu wata ƙasa ta Afirka da ke cikin wannan gungu in banda waɗansu shugabannin ƙasashen Afirka da aka gayyata a wajen wannan taro, kamar shugaban ƙasar Tunisia, shugaban ƙasar Nijar da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya da kuma firaministan ƙasar Ethiopia. A cewar mujallar dai, shugabanni biyu ne na Afirka za su tattauna da sabon shugaban ƙasar Faransa, shugaban ƙasar Nijar da kuma shugaban ƙasar Tunisia waɗanda ake hasashen za su tattauna ne bisa yanayin tsaro a Sahel da yaƙi da ta'addanci da kuma matsalar baƙin haure. Kuma a wajen wannan taro shugaban ƙasar Amurka zai gabatar da matsayinsa bisa batun imamur yanayi da kuma sakamakon haka. A yau ne shugaban kawancen jam'iyyun adawa FRDDR Amadu Ali da ake kira Max ya sake bayyana a gaban alkali a kotun Yamai. Maitar ya ɗaya daga cikin lauyan da ke kare sa ya bayyana cewa a cikin matakin da ta ɗauka kotu ta yi watsi da duk wasu bayanai da suka yi ta kuma ɗage shari'ar ranar litinin 29 ga watan Mai. Le lundi, nous plaiderons au fond cette affaire. A ranar Litinin mai zuwa za mu komo a gaban shari'a. Abin tunawa a nan mun ajiye hujjoji na buƙatar soke tuhumar da ake yi wa Shibo Max saboda binciken da aka yi a kansa bai da nasaba da abin da ake tuhumar sa. Na aikata babban laifi wajen furta kalaman ɓatanci da ofishin ministan cikin gida ya shigar da ƙarar domin hukunta Amadu Shibo Max inda alkali ya ce abu abin da ake tuhumar sa bai girku ba bisa hujjoji don haka ya ba da umarnin a shiga shari'a gadan-gadan akan abin da ake zargin sa a cikin abin da ake zargin sa shine tsokana da shirya kumbiya-kumbiya da kuma furta waɗansu kalamai ga wannan gwamnati wanda san ba mu amince ba akan wannan zargi An samu sauyi dangane da lamarin da ya shafi ɗan jarida Baba Alfa. yanzu an bayyana cewa ana zargin sa ne da amfani da takardun jabu alhali a can farko an same shi ne da laihin wato kirkirawa da kuma yin amfani da takardun jabu na zaman ɗan ƙasa lauyoyin da ke kare baba alfa sun bayyana cewa wannan sauyi da aka samu na nuna cewa za a bar tuhumar da ake yi wa umar sidi mohamed wanda a da wato aka ɗauka tamkar wanda ya taimaka wajen samar da takardun jabun da baba alfa da ma'aifinsa ke amfani da su a yau alkali ya kira su ya kuma sanar da su cewa za a yi musu shari'a nan da kwanaki 18 cikin anjima. A shekaran shida da yamma ne aka kaddamar da wani taron al'adu da tushe a nan yamai. Wani gungun makaɗa matasa ne suka kirkiro da wannan fusaha domin gabatar da wasannin da ke ruwaito al'amuran da al'ummomi ke rayuwa da su wato yau da kullum. abubakar umaru da ake kira beto wanda ya shirya wannan taro ya yi wa habibu garba karin bayani Yau ya yi shekaru goma kenan da muke gudanar da wannan babban wasa mai suna Emergence, wacce ta ƙumshi wasanni ne daban-daban, wasar kwaikwayo kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye na gargajiya da dai sauransu. Wasanni ne waɗanda suka shafi al'adunmu. Gurin da muka saka a gaba shine tare jama'a domin gwada musu abubuwan da muke yi, saboda su ne muke yi, kuma duka abubuwan da muke gudanarwa suna tafiya ne daidai da al'adunmu ta zaman kewa mu ta rayuwa da kullum da siyasa da kuma iya shagoranci da ma maganar jinsi. La gestion du pouvoir, la question du genre. sai kuma fagen wasanni a yau ne wasanni wato rana ta 22 a kwambalar kwallon kafa ta ligi ta daya ke sumawa a dufaɗin ƙasa karawa ɗaya za a yi yau juma'a as nijelek za ta karawa da olympic fc a nan yamai sana'ar ranar asabar mai zuwa is fan za ta fuskanci is sony dep ita kuma is duwan ta kara da is gnn a nan yamai a doso tagur za ta kece raini da kokana sai kuma a maradi jangwar zo ta fuskanci us jn a ranar lahadi racing za ta kara da irana sai is police ta fuskanci sahel sc a nan yamai ne waɗannan wasannin wato za su wakana yanzu kuma sai a dakace mu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio shugaba A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai namu na musamman. Nan da sa'o'i kalilan ne za a soma azumin watan Ramadan wanda ɗaya ne daga cikin shika-shikan wato shika-shikai guda biyar na addinin Musulunci. Yaya ake tsaye da ranar farko ta azumin? Dr. Amadu Sambo, sakatare janar na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙungiyoyin musulmi kuma mamba a Majalisar Musulunci ta Nishar ya ba da amsa a zantawar shida Nafisa Ahmadu. a ce an ga wata wuri kaza dogon duci an ga wata dogon duci dogon duci ne ke gaya ma doso wallahi gari kaza ya ga wata kun shaida an sani mutane nawa suka gani eh an samu mutane kaza waɗanda suka ga wata alhamdulillah an gaya ma doso doso wa za ta gaya ma iyamai e za ta gaya ma ta gaya ma ministan na interior ga haka kaza mun samu labari a ƙasa eh, dogon duce wani gari kaza ga an ga an ga wata shi ministan interior in ya samu labari akwai wanda ake ce ma conseil islamic wanda su ne ke gaban musulunci su ne ke kawo abin da ya kamata duk ya zamanto an shirya shi ne bisa addini su yi gai a television ga shi gari kaza eh, departement kaza region kaza an ga wata dan kowa ya tashi da azumi shi wanga wata kamar ani ake ganin shi a san da shi ne shi ganin wata ba wani abu ne tunda mu ya mai ba ganin wata muke ba ba mu ma dibin wata wata inda za a gane shi inda ke da haske babu kura babu wani girgishe babu wani abu sai ka diba da kyau ka gan shi me kai maza ka dibe shi ka faske yau insha Allah in Allah ya gwada muna muna dibin shi yau kuma muna zama insha Allah ana ganin shi a yau kama dai kakin magarba magarba karhe bakwai da rabi muke deja wajen karhe bakwai ba goma karhe bakwai ba biyar karhe bakwai muna dibi haye kai magarba maza maza mu taimu magarba mu hito mu diba don haka na muke so mu gaya mutane da Allah da annabi abu ne wanda ya kamata watan azumi watan murna ne mutane su hito don a ganshi don a saurara kuma a shi inda aka ganshi akwai waɗanda su ba su tashi da azumi tare da mutane su ce wai su ba su ga wata da da idanunsu ba sai sun gane shi shi haka Allah ya mutane ha mutanen ga da ka gani ba ya sake su mu ba mu muka hara ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka hara an gani ya ce an gani ne? bilal tashi kai kira ka ce an gani babu wanda zai tashi ya ce ai mu ba mu yarda ba akwai su da yawa inda ba su yarda a wanga ne kwana biyu ne wanga kai na jiya ne wanga kaza wannan jahilci ne kuma bai shahe mu ba mu in aka rige an gayi an ce an ga wata mun yi aman sai mun yarda in aka bace aka gaya muna wanda ya bace ya gayi shi yake dibi mu mun tashi da azumi kuma Allah ya karba mun abun wani jaye jaye ba mu yarda ba dan mi jaye jaye wanda ke jaye jaye ta yi masu mu a ƙarshen labarin da muke nan na madaicen yau a madadin adama da wakil ta tsara shirin da kuma san da haɗa mana sauti asuman shi ne ke ci a lafiya zan barku da musa hassan ɗauki da labarai da harshen zafarmanci. sauraron shirye-shirye istiro kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.